masu kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan yan uwa za ku biyo mu sau da kafa domin jin sai kalabaran da muke dauke da su a yau babban sakataren ma'aikatan tsaro na niger ya samu isa kasar alsheri an gama jana'izar an gama jana'izar jami'an tsaron da aka kashe a harin da aka kai a cikin yankin difa Masu kallo da saurare sai ku gyara zama domin jin kan labaran da muke dauke da su a yau. Eh, Ministan tsaro na ƙasa wato Alkasim Hindatu ya halarci zana'izar sojoji 16 waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin da aka kai musu a daren 24 ga watan Agusta zuwa 25 ga watan ogusta a garin Baro da yake cikin yankin Difa inda sojoji suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda fiye da hamsin an yi zana'iza a gaban gwamnan yankin difa da shugaban hafsan sojoji da kuma manya-manyan jami'an tsaro muna fatan allah ubangiji ya ji kan musulmai kuma allah ya sa aljannar firdausa ce makomarsu muna miƙa ta'aziyyar mu ga iyalan waɗannan sojojin da suka rasa rayukansu muna fatan allah ubangiji ya saka musu da abin da yake shine gidan aljanna Dan haka a nan kuma za mu ƙara zo muku da labaran da muka samu wanda babban sakataren wato ma'aikatan tsaro na Nijar ya isa kasar Aljeri domin karfafa haɗin gwiwa sojoji tsakanin Nijar da Aljeri. Janar Didili Amadu ya samu tarba a wannan Alhamis 26 ga watan Agusta shekara ta 2021 daga takwaran nasa na Aljeri wato Manjo Janar Mohammed Sala Ben Bisha bangarorin guda biyu sun gudanar da wani taro ne domin karfafa alakar haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin bangarorin biyu domin fuskantar kalubalen tsaro da na sojoji na haka anan muke fatan allah ubangiji ka ƙara mana zaman lafiya a cikin wannan uh, a cikin wannan kasashen namu guda biyu muna fatan Allah ubangiji ka kawo mana karshen wannan bala'in da ya kewaye wannan Africa baki daya dan haka anan muka yi ma yan uwa sallama assalamu alaikum a matsayin tunatarwa muna tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna kararrawa hakan zai baku dama duk lokacin da muka saki bidiyo za su zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya burge ku kuna iya ɗaukar bidiyon ku farta jiya group wasa facebook hakan zai sa bidiyon ta je zuwa ga 'yan uwa don haka a nan muke fatan allah ubangiji albarkaci wannan kasar tamu da al'umma da suke cikin ta baki daya salama